alaikum salam talle barka dai baba barka dai barka dai mu lafiya ina ku lafiya wani abin taimako wannan yarinya muka haɗu da ita nan tsakanin dandalin nan bakin kangon nan yara suna so za su yi mata faɗi inna lillahi aida tana an yi aika aika shine muka taimaka mata muka ce dole mu ƙara so da ita mu kawo ta har gida mu rakko ta nan gida zane taimaka Allah ya kiyaye wallahi ba shiga ciki shiga shiga talle Allah ya kiyaye bayan Allah na gode na gode Allah ya saka muku da alkhairi bari dan kawo mu na abu a ku dai kwalba ba komai diwa ah, gida ne to Allah ya saka da alkhairi maraici ne duk ya ja shiga kunci na rayuwa wahala na jinka ido idan Allah ya sauki indo lafiya ko ta haifa min iyamata ai yar nan za ta ga gata ko ba Allah ilo wallahi ai ko ba komai sai na bambanta ta da sauran ƴaƴan da suke gari kamar yaya sai na sata a makarantar boko da makarantar islamiyya kai duk wata abin da ya kamata uba ya yarsa ta gata ko sai na yi wa yarinyar nan iri kenan wato babu magana talla kenan talla kuma eh me ya daɗiya ta da talla Allah ya tsare gatari da saran shuka wato ilu abin da nake nuna maka a duniya duk da za a yi ka zama uba na gari tukuna idan ka zama uba na gari ka natsu gidanka ya natsu to 'ya'yanka sai su natsu gaskiya ne ban kita ba amma ka san wani abu duk lokacin da aka ce wato mai gida ya watse to fa gida ya watse duk inda aka ce mai gida ya lalace matarsa 'ya'yansa to su a lalace suke wannan abin shi yake bata mai rai shi ke ci min tuwo a kwariya da yata talle talle ko yarinya na tana cikin wani hali kai inna lillahi wa ina ilaihi to amma aini ina ganin wata ran kamar sakacin iyaye ne to wani lokacin sai a ce sakacin wani lokacin kuma jaraba ce daga Allah ka san idan Allah ya jarabe ka to fa duk da baraka yanda Allah ya da bawansa haka bawan zai hakura komai hikimarsa komai wayansa komai dabararsa gaskiya ne

bulala ne kike zaki jimai jimai jimai wallahi sai na yi maganin ki wallahi tallahi sai na yi maganin ki wallahi in dai kira ka kuma irin wannan shine akan wannan za ku tsoka da kira an mare ki saura karyawa ma ka karya ni dan me kika dora mata talla talla na ce ki dora mata na kawo ta gidan dan ta yi talla kamar yaya ba za ta yar amana ce je makaranta in ta dawo ta yi aikin da ya dace ke talle ta shiga ba mu kamar ya ta tashi tashi wallahi ba inda za ta wallahi ta zauna ya sun ba inda za ta tunda haka da ta ke na akan ta wallahi wallahi ba zan sake talle talle talle talle wallahi ba inda za ka wallahi ta ka kyale jimai eh ai wallahi tunda dai kada ke jimai tunda dai kada ke wallahi sai na rama zan zama mun da hakura ka zuba mun da su zan naushe ki kai ka da samu ka naushe ni ka naushe ni ta na sake ta jeki na sake ta jeki jeki kin ga jimai kin ga jimai billahi lazi akan wannan yariyar ranki zai fi na kurar wasa ɓaci eh gashi na ai raina din ma ya ɓaci kurar wasa ɓaci tunda haka da kai wuya ah, wannan nafila ce wallahi nafila ce ba a zo farilla ba wannan ta yan sinima nuni ne wannan wallahi nan gaba mareci mareci mareci nan zai ba cikin gidan na rantse da girman Allah idan ya ba cikin gidan nan in na dinga dukan ki wallahi sai na karya ki mutsiyaciya ba zan ya ke ciki ah. abokina hmm? wato a gaskiya ni dai yanzu kaji ji shawara da na yanki amma kai yanzu a tunaninka menene taka shawarar yanzu ni shawarar ta kawai ka furta mata shi ne kawai shawarar haka ke ganin yaran ki sosai kuwa to idan dai haka ne ya ta ina zan billo mata ta ina zan fara ka san me kawai ka je ka same ta kai da ita shi ne kawai gaskiya hajiya ban ji daɗin abin da ya faru ban ji daɗi ba wallahi ai ba haka ba ne, ai dole ne ɗauki ƙwaƙwaran mataki wallahi akan wannan hajiya aikin yi sakaci ai lokacin da ya yi miki wannan mari lokacin ya kamata ki gaggauta ɗaukar mataki yanzu kuma bayan abin ya wuce ne zaki to ke uwa ya gaya miki ya mara a duniya na ji zan ci ya bazu gari ana ta tai a ƙauye aka ce ya mara akan yan ruko aka ce akan yan ruko miji ya sharara miki fari zan ce duk duniya ana ta yi a ƙauye kin san garin mu wallahi gaskiya ne kuma magana fara kika faɗa min fahimci ne domin wata rana rufe gidan nan zai yi mun dan burban duka a cikin gidan ina jin ma sai ya karya ne. yo ba zai karya ki ba abu shi ba kaɗan ba kai ai dagewa zaki dagewa zaki ki dau ki riki wata kahanci don wallahi wannan mijin naki in biki da gaske ba Allah ne san abin da zai faru ni kin tafiya zan yi saboda ina dai baki shawara ina baki shawara da kwarin gwiwa ki kokari ki wani abu akai ba komai ba komai kin ga tafiya ta ne to tafiya zaki kuma eh tafiya zan yi mahajiya me zan yi to sai yaushe to a sai ran da kika ga dama kika zo sai ran da kika zo shikenan hajiya lami to sai na gode madalla dalla. mareci mareci um malama Kin ji abin da ke tafe da ni. mene ne Menene ra'ayinki game da soyayya ta? Um, baki ce da ni komai ba. Na amince Allah ya kasu. To, um, ba wani bayani? Babu. Ni zan koma sai kin ga baki daga gidanmu. To shikenan Allah ya kawo su. Amin. A gaira mutane gida. To ba za su ji. Yawa, na gode. Ka gaira gida. Insha Allah. kin gama wanke-wanken ki ebi wannan kayan wanke ki wanke min su tas kuma saura ki min jika-jika wallahi idan kika yi min jika-jika a cikin gidan nan na rantse da Allah sai ne bal da ke na dinga dukan ki a cikin gidan nan gaya miki na na kin hada mata da nawa ke ma kin san ya riga ya zama dole dole ne in hada ke da roban nan sosai ta wanku haka ake wanke wanke dun za su da kyau Amon wa alaikar salam. Jimai. Na? San da zuwa. Jimai. Na? Me Wai wace? Sai wata makai? Kaman yaya. Na jiyo ƙarshen magana ke daga waje kina cewa ta gama wanke wanke ta yi miki wanki. Warrai da gaske. Saboda me? Saboda a haka na ga dama. Malam zama zan yi in girka in ba ta ta ci. Sai ta yi wanka ta ce ta nemi guri ta kwanta ni bai wata ce. Ita wace me take yi? Babu abin da take ta zauna ta huta. Jimai. wallahi idan baki bar yarinyar ta salala ba idan baki bar yarinyar ta sake ba zan iya kara miki mai ba ba zan yadda da wani al'amari ba talle ajiye kayan nan ajiye kayan nan ke kuma kina biya warki kuna rashin albarka saboda baku da albarka ita ba zan mata baki ba amma ke zan yi miki baki saboda menene zaka ce zaka mata baki akan wannan saboda tana ta ki iya shege akan wannan ya ne zaka ce karka saki wallahi ba za ka yi mata baki ba yata ta lalace ba akan wannan yarinyar da ba san asalinta ba wallahi asalinta yar gidan malam ili ce malam ili amini na babu abin da ya dame ni wannan yarinya anan zata zauna zauna daram shege aljanna babu koma ba wanda isa ya matsa wannan yarinya ina gida. ta zauna bauta ce kuma ta yi ta ta daga tashi a tsaye da ma ana magana kina wanzu mu da baki sai kice wata gari ma baki ya buɗe baki ya magana ba na ɗauka ai ki tashi ne ba za ki min wanke wanken ba ki ce za zaki wanki to ni ma ba kaina ni ba tsoron sa nake ji ban ku tsoron sa kake ji dan haka ki gama min wanke wanke na faɗa kuma ki min wankin nan ki share gida ki sa ruwa kuma ki wanke gidan nan na faɗa sai ki yi kar ki sake kallo na mara mutunci to inda muka da ita kenan alhamdulillah amma gaskiya na ji daɗi sosai kaga yanzu abin da kai shine daidai Allah daidai hakan da kai ai ina gaya ma ina zuwa tuni ma gaya ma na isar kai Allah ina gaya ma ni karan kaina yanzu na samu nutsuwa da kwanciyar hankali to za aboki da zaka koma yau yau yau din nan kwarai kuwa yau din nan yana gaya ma ai da kaga ba ganna ba ko to ka bada labari kana can habba ba to Allah ya tabbatar min da alheri amin amin mutum ya ai ina haba a yi da kaga ba ganni ba yamma haka ake so da to wallahi na yi can ai ba jira ai ya gari ya gida ya kwara kuwa lafiya kalau ya aiki lafiya lau wallahi kin ga na sake dawa ku ai komai kamawa take gaskiya ne ina fatan da wannan zuwan da nake ba zan dame kyau. babu wata damuwa ai me son ka shine yake zuwa inda kake akwai da yaushe kai gaskiya ne naji daɗin wannan magana dama akwai magana da nake so mu yi da ke ne wacce take da alaka da wannan magana to magana ina sauraron ka ina son idan har ba damuwa ina son zan turo magabata na zuwa gidanki Da gaske kike? To ke kina ina? Yo ai ba da wasa nake ba. Ai ba zan gaya miki kana da wasa ba hajiya. To ai ni hajiya lami ni ji ne kawai abin ya zo bambara kai, wai namiji da suna hajara. To yanzu dai in zaki dage ki dage ki bude idan ki kyau. Hmm, shi ne ma ki Wai a cikin gidan nan ina zaune a cikin gidan nan ake aikata wani abu dubban sani ba. to ai ni baki sani ba ni fa na dauka fa irin yaran nan ne fa irin yan shaye-shayen nan fa su ne fa suke zuwa gurin ta fa ba su bane dan gidanka ta fara mai arziki ne yake zuwa baki sani ba a nan cikin gida eh. hmm. kenan hmm. dariya ta kukan wani amma ki bari lami kin san Allah ko zan rasa kwanan da zan ci abinci sai na shiga na fita a kansu haka ya kamata ki kyale haka ya kamata ki dan ni tun da nake ban taɓa ganin lusaran mace irin ki ba ban san me kike nufi ba ki bari a miki sake da ba ruwa to ni dai kin ga tafiya ta ke zo na da ke da kuke tsaye a waje Eh? Ba za ki gaya min ba? Haji Haji mai. Na. Ke. Je ki cikin gida. Sani da zuwa shiga. me isa ba kamar tare? Mm. Ai ne yake doka na a zuciya shi yasa. Hakuri izaki. mu da muke da wani shiri yanzu idan kika nuna mata kuma ai za ta gane yaƙi ai ɗan zambo ne haka ne fa ohon kaina dadi ya abin nan ai za ki mu san za mu yi kauri zo mu je yanzu mu je mu zauna mu ruwan sanyi ki sha ba a magana shiru ma magana ce yanzu da kika ce dariya ki wani yo eh, ai da nake dariya hajiya ta Allah Allah wallahi dole eh sai an jima kin garin nan ƙauyen garin nan yi mana kaɗan ƙauyuka za mu shiga lunguna ke dai dan kamun komai a hannuna Allah Allah wallahi Allah kawata da nake dariya da shi nake cizo wallahi tallahi ke dai kwantar da hankali ki za mu shiga can cikin ƙauye can gaba da ƙauyukan mu dinnan mm. can akwai wani boka mai zafi to da rufa ne yake aiki sai zance sai na zo ala ki gaida gida wata to fa wato muna abokin ne ba ne muna yara muna abokin ta kadari ne ya hau zai hau kuka ya hau kai ka hau sako sako ita shi sai ya hau can yana tafiya sai ka dangare biyo shi da gudu sai pop ya faɗo to kin sa abin ke da yaro ba shi da tsatsayi ya tashi lafiya yawa malam ya maganan tafiya ne na goban nan tana nan kuwa oh talawan eh. za a je mana ai na ma gaya ma da nuhu na ce su je a nema masa insha Allah za a je gobe Allah da ba za a fasa ba alhamdulillah na ji daɗi sosai Allah ne ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya sa mu gaishe ka san yaran nan akwai shi da san aure ai za a yi masa kuwa za a yi masa in Allah da kin san aka auren ma Allah dai ba ba shi rikon rike ta amana za a yi mishi Allah da aina ya masa su je a su ma Allah yarda Assalamu alaikum Jummai Jimma ga dai? Na. Jimmala. Jimmai. Haba ma'ana. Mene ne kake ta fama zabga min kirani haka ne to gani? Albishirinki. Albishirinki kuma? Kwarai ko albishirinki. To goro. Salama da aka yi da ni. Mm. Baƙinin da suka salama ni sun zo daga gidan Malam Tukur mai goro. Malam Tukur mai goro? Eh, sun zo neman auren yarinyar nan. A'a a'a a'a. <laughs> alhamdulillah talla ba talle eh talle talle kwarai talle daga ce yaro ya ga yarinya iya so kuma shine suka biyo ta kan manya saboda a yi su kara da bansu makuba don yi kwari to ka kuma me kace musu na riga na ba su a kin san wannan yarinyar talla da ke yar albarka ce ko da tana da nata zaɓi in dai na bata nawa ba za su ce a'a ba yanzu ka riga ka basu kuma sai menene kuma da Allah ke kuma me na tsaki kai kai amma dai wannan mata wannan mata ba ta da yanzu ina matsayin mijinki ki mun tsaki kamar wani danki kin ji dai abin da ya faru lami a jiya da ya zo ya same ni ya gaya mini kwana ne lami ban yi bacci ba abin nan ya tsaya min a rai na rasa yadda zan yi da rayuwa ai dole tsaya ne ya na shiga uku to yanzu me mafita akwai mafita yanzu ma in kin shirya da ganin sai mu tashi ni galina yana na rake a bakin kofa ta ina da dukkan sa tafiya na mi wannan ai ba wani abu bane cin ki ne amma dai domin ta A'a na amince ba komai mu in shiga Ake fito da ɗauko mayafi na to ki ga ba mu ga ta zama ba Boka! Me yake tafa da ku? Boka, yarinya ce aminiya ta take ruku Ke ta samu saurayi na kirki, mu kuma ba ma son haka. Ko? Haka ne. Ka a kai. raba su kawai. Mu ba ma kisa. kuma kisan ma in ya kama mukan yi amma ni na fi son in kashe kamar mutum dubu eh? kwarai kuwa ai ko tsohon ki kika zo kika ce in kashe minti daya a ka a kashe eh kuma a lahiran ma ina so a yi mai taransifa eh a tura shi can wajen sufan ga ya ido dukan safa daban dukan rana daban dukan dare daban dukan almuru daban a dindike shi a mai duka duk da dai mun sani wannan aminiya ta ce tana rukon ya kuma yar ta samu saurayi na kirki mu kuma ba ma ya kuke so a yi ni da in so samu ne boka a kashe ta yarinyar nan a'a me isa za a kashe ta Allah a raba su kawai yanzu baya su to yanzu kisan kuke so ko ko rabuwar a rabuwar rabuwar manufar farko wannan kai wannan babban ɗauri eh. a rika zuba mata abinci kaɗan-kaɗan tana ci wannan ƙaramin ɗauri shine mai ganyaye shi kuma hayaƙi ne a dinga turnuka hayaƙi daidai almuru ba mutuwa sun rabu kenan eh. sha darajar dashi sun rabu kenan to to me kuma za a a he mun dawo ba a mai haka an gaya miki muna karɓar kuɗi ne na ce an gaya miki muna karɓar kuɗi yanzu yanzu zaki zama alƙali ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka san yanzu sun riga sun baka san daɗin da nake ji ba ni karan kaina ba zan iya misalta da da nake ji dan Allah ya kake ji Allah ina gaya maka ai ji nake yanda ka san ranar sallah ba ni da sauran wata damuwa kai la ilaha ai da saura ma ka san me sai lokacin da ka bude idanka ka gan ku tare a matsayin mata da miji <laughs> oh dan ma kai kai kai wa ga lawal da mata to ai ka sani ne lokacin ne zaka san ma ka zo duniya a kware ku kai amma ubangiji Allah nuna mu wannan rana abin amin

ka shi yi kwalliya ki ki haƙuri kwan karkaɗe miki. A umma ba sai kin karkaɗe ba. Ba komai zan je a haka. Za ki je a haka? Mm, ba komai. To, ki haƙuri kin ci? Mm, to, sai kin da ki haƙuri. Maraici ne da fiye da shirya Ba za a runguma. Wani wai za ka ma a haka. Hmm, da ni yake zancen. Wallahi abin da zan miki sai ya fi haka wallahi. barkan ki da fitowa sarauniyar mata barka dai da fatan kana lafiya yaya gida ya kwari kowa lafiya kalau ya mutan gida lafiya na wari me nake ji ne haka gani wari kuma eh ba ka ji ne a ni ba na jin wani wari wani irin wari ah, anguli ta mutu anan ne anguli kamar ya angulu ah, to ai wari ka ba ka ji da Allah wallahi ba na jin wani a to gaskiya na ga mura kike gaskiya mura ne ba hmm. wata mura da nake yi a mura kike gaskiya kai ina wai kamar ya wari na kai gaskiya in ji da irin wannan kai ba ni ba zan iya jurewa ba gaskiya ba zan iya zama ba gaskiya wallahi ba zan iya kai ina kai lawan lawan tafiya za ka yi inna lillahi wa inna ilaihi na yi wanka ai zahiri mahalicci Allah ne in ya so ya kashe rai to simple ne gaskiya abu ne wannan normal ne tawakkali gun ya'ya dangi tilas ne aini um, gaba daya wallahi sai yanzu nake da na sanin da na ce ina son ta tun farko gaskiya gaskiyar magana ban ji daɗin abin nan dai gaskiya wato ɗahiru ni karan kaina na yi matukar da na san cewa ina santa wallahi gaskiyar magana wannan abin ne bai mun daɗi ba ya za a yi muna ta murna abu ya fara kankama kuma yanzu sai ka zo da wannan magana gaskiya barin gaya maka allah ne ya ɓace ni saboda gaba ɗaya kai ƙazama ce ba ƙazanta ta ɓaca kai allah kaɗai sai abin da nake gani wallahi na tsane ba abin da na tsana yanzu irin in ganta tare ita ko in ganta kusa da ni subhanallah billahi lazi yanda ka san an sana a kurkuku wallahi tallahi ka nake ji kaji subhanallah subhanallah wai an ya ko lafiya ko Allah ne kwace ni ai lafiyar kenan wallahi Allah ne kwace ni to ka sani ne gaskiyar magana da za ka ji shawara na da ba kai saurin yanke wannan hukuncin ba ka tsaya tukunna ka yi nazari ka yi bincike da kyau kai ana ga yaƙi kana ga ƙura haba ɗairu kai baka fahimci me nake nufi bane ko baka san abin da nake ka manta bayanin da nake mani dakata dakata wannan fa abin da kake gani dama kai ka ce kana so to yanzu kuma din ka fasa ni ba ruwana ni dai kawai abin da na sani ni ba zan matsa maka ba Allah ya zaba mana abin da ya fi zama alheri amin ya fi sauki kawai shine gaskiya abada ne Lalle? Lalle? Lafiya? Me da miki? Babu komai ba. Ha, ba talle. banda abin ki tale kin yi shiru kin yi jigum kina karanta wasiƙa jaki ki ce ba komai ga ya me ya faru wallahi ba babu komai kawai jikina ne ba na jin daɗin shi ake jin jin to mm. kin sha magani ban sha ba wanda abin tale yanzu magani da zo taso izo gurin ki ce gani shani ai sai ki na magani ki sha talle duk rayuwar duniya sai da lafiya ake komai idan ba lafiya ba za a yi komai ba sai da lafiya za ki makaranta sai da lafiya za ki share tsakar gida sai da lafiya za a yi komai a daina zama da ciwo a neman magani a shaki kar ki sake irin wannan tashi ki je ki na magani sha ne magani maza ki sha duba jakata ta ta ta taimakon farkon nan akwai akwai wannan eh, paracetamol a ciki akwai sauran magunguna duk wanda ya dace ki sha tun da ke makaranta kin san me ake sha domin manafka irin na yaro mutum ba lafiya ba sai ya sha magani ba in ka sha magani ka samu lafiya ba sai ka abin da za ka yi ba jimai jimai ga mu da fara sai yau hajiya na'am hajiya jimai na ji daɗin wannan magana wai da gaske ke <laughs> ai in gaya miki ai komai in gaya miki yayi daidai wallahi to aikin boka kaɗan daga cikin aikin boka mai gani a hanji kenan kai ai ban taba jin farin ciki ba in gaya miki farin cikin da ya fi wannan ayan gaya miki sai dai ranar da aka samu lalle shi ne kawai ko kike min kina fa budurwa kenan a'a to ai shi ne bare ina budurwa mana ai shi yasa kuma wannan shi ne to bari in gaya miki aikin boka hmm? ai idan ya kwadada miki aiki sai ki rasa ma daga ina yanda kika san duro miki da abin ake yi alhamdulillah ba na gaya miki ba ke dai abin da ice ki Kishi shi akan ka'ida to ki ga aiki sai abin da kika yi da gida da mutanen gari sai kin juya suna addu'a to yanzu kuma sai dai buƙatar ta mu wannan da kika gaya min ko mm. ita ma ana dan mai aiki magana ta ƙare ita ma ba dai ai sanni sanni wacce an gaya miki ni ta wasa ce ke me kika dauki aminiya ta ke ai ni ba ta wasa ba ce ban kawai ban inda kika gani ai shaidanci na haba malam Ikon Allah. Banni kawai inda kika ganni. Boka, ran boka daɗe. Mu alhamdulillahi. Aiki ya gama. Haka ne, bukata ta biya. Boka ka cika. Amma muna da wata bukata sabuwa da muka zo da ita ma bayani. To, mun ga abin da kuke so. Dakata, dakata, dakata. Amma ku yi mana ƙarin bayani. Yawwa, bukatun da an riga an raba su da wannan yarinya ko ba haka ba a ƙara jawo hankalinsa ya ƙara san yata sosai to shi nake so a yi wannan aikin akwai wahala saboda sai an samo mana kafar bahaguwar kariya kariya hmm? boka hmm? wannan ai aikin maza ne boka ina mu ina kariya ya rage nau babu yanda za a yi mu samu kudi mu baya kattai su samu za a iya ba da kuɗi a samu karata muhallin abin za su iya zuwa su samu mu ba ma taɓa kuɗi eh ga su nan an sa idan ma ba su isa ba zan ba mu da ba mu da matsala idan ba ku karo ba mace za ta yi bacci ta farka ta ji ƙaho boka ka fa sani haba boka yau ni saba ka maka aminai na an gama an gama mun gode <laughs> koyaushe mai kuna ne rambana mai aikin banza aikin wofi ka san me kake yi kuwa mu za ka miyar ƙananan mutane to barin gaya maka wallahi baka isa ba ni ba mama gaskiya ne nan gaskiya ni na canza ra'ayi kawai ni ba na ta kawai ni gaskiya ba na santa dakata ba ka santa baka isa ba me yasa tuntuni baka yi magana ba sai da aka tura manya gidansu sannan za ka zo ka kamun wani kabili da ba'adi to wallahi baka isa ba barin gaya maka mama na yi bincike ne gaskiya yarinyar nan gaskiya ba mu dace da juna ba binciko binciko ta ka bani guri za ka tashi ko yaya Dalle. Na'am ba. Ki yi haƙuri. kada ki sa wannan abin a ranki har yanzu ya dame ki haƙuri shine maganin zaman duniya kuma malam ya ce mana duk faɗin alƙur'ani babu inda Allah ya ce yana tare da marasa haƙuri ko ina ce zaki Allah ce yake yana tare da masu haƙuri saboda haka haƙuri shine magani kin ji ko malam shi fa namiji fa in ya ce fa baya son mace baya so ba fa a wani miji fa auren dole fa malam kin ga dakata da Allah ba cewa ne ki min hayaniya ba ba na son katsalan da man saki a cikin magana ba da ke nake yi ba yawwa ban saka ki a ciki ba ba da ke nake magana ba mm, Allah ya ba ku hakuri in talle na'am abinda zaki ki ringa addu'a Allah ya zaba mana abin da ya fada kairi kuma ni ma zan taya ki na ringa addu'a Allah ya zaba mana abin da ya fada kairi domin malam ya gaya mana ice wani lokacin kuna son abu amma ba shine alheri ba wani lokacin kuma ku ce kuna kin abu amma shi ne alheri saboda haka wannan shi ne a yi ta addu'a Allah ya za'a wada wada ba gari kuma Allah ya so ya yarda zan yi tattaki da in je takanas ta Kano in samu shi malamin tukur in tuntube shi in ji shin ya san akwai wani abu da yake faruwa ko kuwa Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka tashi ki je ki ci gaba da karatun ki mm. Allah ya muke albarka yi mu dukan sauro da kota ya ka da wallahi ni ma ban sani wannan yaron aka yi shi wannan yaro me yake so wannan yaron yana da matsala sosai ɗazun nan mun mishi faɗa akan wannan abu amma ko kaɗan yanzu ina ina tun da na yi mishi faɗa ya fita daga gidan nan bai dawo ba ƙalin dish. shi ƙalin bai isa ba ƙalin ba ki jin zami shi kenan yana dawo dawo lafiya